Batun ɗora al'umma bisa madafa ta gari ta hanyar koyon sana'ar hannu ya zama abin mara marabalale. Cibiyar tallafawa harkokin mata mai suna Rahama Women Development da ke Bauchi ta fice a fannin cusa kwarewa wa mata da matasa. Madam Maryam Iliya ita ce shugaban kungiyar. gaske ana koya musu yin man shafawa, ana koya musu yin sabulu, ana koya musu liquid ana koya musu yin shampoo, ana koya musu air freshener da sauran abubuwa dai da muka gani ana amfani da shi a cikin gida ana koya musu yawan ɗaliban da aka yi zuwa yanzu sun kai 400 da wani abu tun da muka fara wanda suka fara ba mu tallafi shine unicef a nan sun ba mu tallafi su kunan dinki da su yaduna domin yan mata su koyi sana'o'i a kai kuma mun samu tallafi daga amfiya sun ba mu wasu kayayyaki su ma kamar su kunan ɗinki da wasu kayayyakin sana'a na abin su yin mai da sauransu da abin yin sabulu da kuma suna ba mu malamai daga amfiya su zo su koya mu kuma akwai wani irish embassy sun taba zo sun ba mu tallafi sun saya mana kekuna da yaduna domin ɗalibanmu su koyi aiki a kai sannan akwai canadian eh, organization sida tallafin da suka bamu ba a nan kaɗai ba ma har mun kai local government suke kunan ɗinki aka samu mutane a local government su yi koyo sun bamu tallafi da muka samu youth masu zaune gari ba ka komi sai ka shiga wannan course na koyon ɗinki da malamai da muka ɗauka wata shida dun ka koyi ɗinki sai a sallame ka da abin da za ka iya sayi keke da shi da sauransu malama hadiza muhammad ita ce jami'ar da take koyar da sana'ar ɗinki da saƙa a ƙungiyar rahama women development da ke bauchi ga abin da ta ce game da shirin alhamdulillahi wani gurin kana samun haɗin kai wani gurin kuma sai ka yi fafata da su saboda kowa da yanayin kwakwalwan shi yau tun da shi ma abun gaskiya akwai wahala kowa ga yadda kaman karatu ne ai wannan ya dauki wannan wannan kaga bai dauka ba dole sai ka wahala akan me shi idan aka yi wata tara muka ga baka abin nan ne shi ba wata uku muke karawa akai in Allah ya taimake mu ka iya sai mu ba ku certificate ɗinku mata gaskiya sana'a abu mai kyau ne dan yana taimakawa ba karami ba dan idan mace bata da sana'a da ko da aurenta ko ba aure babu kamar mu a ce kana da aure zaka taimaka ta wani fanni da yawa wa mijinka in ya dago ta nan kai ma ka dago ta nan waɗanda suka amfana daga shirin koyon sana'o'in sun bayyana shi da cewa sunana ummul kairi fata na ina ina son in bude sana'an da nake so a gida ina samun abin da ya kamata ina sana'a dai zaman banza bayi da amfani wanda ka buɗe sana'a kana yi a gidanka. Sunana Blessing Joel. Na koyan ɗinki ne da su mai shafawa su sabulun wanka sai da su money fresh. Gaskiya da yardan Allah muna kuma cikin masu da lafiya. 'yan Allah dai taimake ni in zama gwani wanda zan koya ma wa'insu kamar yadda aka koya min nema. sunana fatima gaskiya na koyi sana'a da dama saboda na koyi dinki na yi dinki na gama an bani certificate ɗina yanzu na dawo yin saka ne fata na koyi na iya na nima na samu na rika koya da mutane da shi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya